الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan safiya ta laraba wanda yau ina ganin zai zama ko dai ɗaya ga watan safar ko kuma talatin ga watan almuharram mai kalanda take nunawa to kalanda tana nuna cewa ainihin ɗaya ga wata ala kulli halin dai majalisar sarkin musulmi bata nuna cewa yau ɗaya ga wata wani lissafi bai cika a wajensu ba wani allah a majalisar sarkin musulmi yau talatin ga watan almuharram eh. to ya dace da goma sha biyar ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da shida wannan zama namu shine zama na saba'in da shida a cikin tafsirinmu na mako-mako wanda muna cikin wannan shekara ta dubu ɗaya hijiriya da ɗari hudu da arba'in da takwas yan uwa akwai darasi mai yawa a cikin wannan faɗi tashi wanda mun so tafsirin nan ina zaton tun dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muka zo da bakwai gashi muna cikin da takwas muna fata Allah ya mana albarka a cikin dukkan faritashinmu kuma abinda muke ji da wanda muke karantawa Allah ya sa zama hujja ne gare mu gaba ga Allah gobe alkiyama kada ya zama hujja a kanmu muna cikin suratun nisa Ga shi yau mun tashi aya ta arba'in da uku. wannan doguwar aya malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da sababin saukarta malamai sun ambaci aƙalla sababi guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta sauka ne lokacin da aka dawo daga yakin banal mustalik wanda ya zamo an rasa ruwa kuma lokacin sallah ya riga ya yi to Allah sai ya sauke wannan aya wadda a cikinta akwai bayanin ainihin taimama wasu daga cikin malamai suka ce a'a آية سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى zuwa زوا قلشي to ita ce ta sauka sababiyan waccan kisa ta yakin bani mustalik kuma wannan shi ne abinda mafi yawan malamai suka fi ammatawa, wasu suka ce ita wannan aya ta sauka ne sakamakon abin da ya faru na wani daga cikin sahabban ma'aiki alaihi salatu wasalam ya shirya walima a gidansa saboda wata munasaba a lokacin ba a haramta shan giya haramci na gaba ɗaya ba to sai kusuma ta kaure tsakanin sahabbai sakamakon da yawansu sun sha giya a lokacin ba a haramta ba to wannan husuma ta sa har wani ya ɗaga hakar ƙarfi abin nan mukamukin ƙashen mukamukin raƙumi ya daki wani a hanci an ce sa'ad ne ibn abi waqas har ma ya karya masa hanci to husuma ta yi tsanani kuma a daidai lokacin bayan an ɗallafa amma da giya ba ta sake su ba sai lokacin sallah ya yi sai wani daga cikin sahabai ya jagoranci sallah sai ya karanta suratul kafirun riwaya ta zo daban-daban dangane da lafazin da ya karanta wata riwaya ta ce sai ya ce ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun wa nahnu abiduna ma ta'budun ko wa ana abidu ma ta'budun wasu a wata riwaya suka ce lamun lamun din ya cire Ya ce kuli ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma abud har zuwa ƙarshen sura to kun ga wannan ba karamar barna bace abinda Allah ya kore sai ya zama an tabbatar da shi to anan malaman tafsiri suka ce idan muka kalla bayanin giya a cikin alƙur'ani ya zo da siga hudu karan farko bayanin halaccinta karo na biyu hannunku mai sanda karo na uku haramta ta wani lokaci da kuma kyale haramcin a wani lokaci karo na hudu shine haramtawa ta gaba daya matakin farko a cikin suratul nahl Allah ce wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun Allah yake cewa daga cikin 'ya'yan bishiya na dabino da kuma inabi tattakhizuna minhu sakaran kuna rikan wani abun maye domin larabawa suna yin giya ne da dabino da kuma inabi su jika ƴaƴan su tsima shi su tsima shi ya zama yayi tsami yayi tsami har ya kai yadda zai bugar to sannan wa rizqan hasana kuma kuna rikan wani arziki wanda yake kyakkyawa duk da wasu malamai sun ce wannan ayar kamar ta nuna halacci sai wasu suka ce a ita ma a cikinta akwai hannunku bai sanda me yasa suka ce Allah ne ce tattakhizuna min usakaran kuna rikan wani maye ba a ce maye mai kyau ba amma sai aka ce wa rizqan hasana da wani arziki kyakkyawa domin suna sayar da dabino suna sayar da inabi da suke nomawa da gumin jikinsu su sami kuɗi to kun ga Allah sai ya ambaci wannan saye da sayarwa na inabi da dabino cewa arziki ne kyakkyawa amma shi maye ba ambace shi a matsayin mai kyau ba to amma dai a cikin ayar babu nuni na kusa ko na nesa na haramta ainihin shan kayan maye mataki na biyu a cikin suratul baqara Allah ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كدوب وانا سياكي الآية يسألونك سنة تنبيك عن الخمر دنجني لشأن جيا والميسر لكم تشاشا dan a lokacin wannan abin sun zamo ruwan dare a wajen larabawa da wahala ka samu balarabe da baya shan giya ko baya ta ta a jahiliya sai dai wanda Allah ya tsare to da addinin musulunci ya zo sai sahabbai suke tambayar ma'aiki alaihi salatu mai me hukuncin wannan al'ada ta su wanda suka gino kai a jahiliya ma'ana su ma suna ji a zukatansu duk da mun dade muna yi wannan ba lalle zama abu ne mai kyau kuma dama haka nan halin sahabbai yake daga cikin ni'imar da Allah ya yi musu shine ne a min minar mabi suna wato ainihin wofin duk wani hali mummuna da ya gabaci addinin musulunci suna yin watsi da shi to Allah sai sai kun yi ma ismun Kabiru. ka ce masu a cikin sha'anin giya da caca ismun kabirun wannan shine kira'an jumhurin malamai kira'an ibn kathir ismun kasir wato zunubi mai yawa haka ibn kasir afwan uh, hamza da kisa'i su biyu su karanta al hamza da al-imamu kisa'i sun karanta kulfi ma ismun kasirun a cikin sha'anin giya da tata akwai zunubi mai yawa kira'an mafi yawan malamai su ne biyar nafi'u ibn kasir abu amr da kuma ainihin uh, ibn amir da asili su sun karanta ismun kabirun wato zunubi babba to malamai suka yi jam'i tsakanin kira'a biyu a cikin sha'anin su akwai zunubai masu yawa kuma masu girma zunuban suna da yawa kuma masu girma ne wannan aka ce za a yi bayanin wannan abu ne mai faɗi amma da sai ce wa manafi'ulin na da kuma wani amfani a wajen mutane kun ga sai aka kambama zunubin giyar da shatar zunubi mai girma zunubi mai yawa sai aka ce amma wa manafi'u ulinna da wani ɗan amfani a wajen mutane to iya wannan gabar in mai hankali ya kalla zai ga cewa to wannan ba abin da ya kamata a yi ta'amuli da shi ne. amfanin ba shi da yawa amma zunubin yana da yawa to sai aka ƙara da cewa wa ismuhuma akbaru min nafsihima ko da akwai amfani a cikin su to zunubin ya ta amfanin girma to kun ga wannan aya mai ta yi ta yi hannunku mai sanda cewa giya da tata. duk da akwai amfani da suke samu menene ne amfanin giya a wajen su suna yin ta su sayar su samu kuɗi kuma idan suka sha wai sai su sun wartsake kun san shi wanda zai sha kayan maye zai ga kaman ba a duniya yake ba dan tata zai samu dukiya ta bagas ba wahala ba kanta ba gumin goshi to duk da akwai wannan sai aka ce zunubin ya fi girma to kuma a ka'idar addinin musulunci duk abin da za ka yi in akwai amfani akwai cutarwa kuma cutarwa ta fi yawa to dole ka aje wannan abin ba za ka yi shi ba wannan shi ne abin da addinin musulunci ya dora mu kai. akwai abubuwa da yawa in ka yi su akwai amfani amma akwai cutarwa ai kuma ke sa malamai suka ce haramun ne mutum ya yi amfani da wani abu da sunan magani wanda zai bar masa baya da kura yanzu misali akwai abin da in mutum ya sha yana jin kasala zai ji karfin jiki yanzu ya wartsake to amma kuma wannan abin zai bar masa baya da kura zai lalata masa wani abu na garkuwar jikinsa to haramun ne mutum ya amfani da wannan abin hmm. to kun ga anan ana nuna masu cewa duk da kun saba yi to amma kuna cikin zunubi kuna cikin laifi inda za ku ci gaba da yi amfanin da kuke samu kaɗan ne to kun ga wannan shine mataki na biyu mataki na uku shine ita wannan aya Allah yake cewa ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku wanda suka yi imani kada ku kusaci sallah ko wurin sallah kuna masu maye har sai kun san me kuke faɗa to kun ga anan kaman ana nuna cewa wani lokaci da ba na sallah ba da mutum zai sha kayan maye ba za a ce ya yi laifi ba a daidai wannan lokaci to sai ya zamo an datse yawan shan giyar kamar yaya in mutum yana so ya sha sai bi daga ya yi sallar asuba sai sauri ya sha kafin azuhur ta sake shi wani kuma ma sai ya ga har ta zo ba ta sake shi ba sannan wani sanye wuf da an yi isha'i sai sha kafin asuba ta sake shi to wani kuma ba zai wartsake ba har asuba din kun ga ita wannan ayar ba ta nuna haramci kai tsaye ba ta nuna haramci na wani lokaci shine lokacin sallah ko shiga wajen sallah amma ban da sauran lokuta to waɗannan su ne sabubban da malaman tausiri suka fi ambatawa na sababin saukar wannan aya to Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani kamar yadda muka sha maimaitawa duk inda Allah ya kirayi maza inda umarni ne na ayyuko kada a bari to mata sun riga sun shigo don aka ce ya ayyuhal ladina ba ce ya ayyatu hallati amanat ba ko amantunna ba ce haka ba ta ka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani kun ga da aka ce aqimu salata wata aya mata sun shigo wa atu zakata nan ma mata sun shigo ibn mas'ud Allah ya kara musu yadda kamar yadda mun sha maimaitawa yana cewa duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to ka karkade mata kunnuwanka ko dai alkhairi ne ake so a faɗa maka don ka aikata ko kuma hani ne na sharri ake so a hana ka don ka fita lafiya ka tsira a wajen Allah malaman tafsiri suka ce duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to abun ba zai fita daga ɗayan biyu ba ko dai ko kuma ce ɗayan uku ko dai umarni ko hani ko kuma ba da labari akwai lokacin da za a ce ya ayyuhan da zina amalu ba umarni ba ne ba ba hani ba ne ba amma labari ne misali ya ayyuhan da zina amalu inna kafiran minal ahbari wal ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah kun ga anan labari ake bayarwa ba hani akai ba ba umarni akai ba to daga cikin abinda zai nuna kai mumini ne daga cikin abinda zai nuna ke mumina ce in labari ne ku gaskata kai tsaye la asdaka min Allah babu wanda ya kai Allah gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha babu wanda ya kai Allah gaskiya ta fuska ba da labari ko ta fuska ainihin zance ko magana duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne to dukkan abin da Allah ya bada labari ko ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba da labari ka ji cewa wannan labarin gaskiya ne ɗari bisa ɗari mutum baya shakku baya ta baba idan kuma umarni ne to ya zama ya aikata wannan umarni shaka ibn usaimin rahimahullahu ta'ala yace duk inda zaka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu to akwai abubuwa akalla guda biyu da za a fa'idanta abu na biyu duk abin da aka yi kira a wajen laraba aka ce ya fulan if'al kaza ya kai na aikata kaza ya bambanta da cewa aikata kaza kawai kiranka a ce ya kai wani ya ambaci sunanka to ana nuna mahimmancin wannan abun a wajenka zai kenan sannan kuma da aka ambaci wannan sifa ta imani ana so a nuna in mutum bai sifantu da wannan sifar ba to ba zai gaskata wannan abin da aka faɗa ba abu na uku shadda a mutum da ƙarfafa shi a bisa aikata wannan abu suka ce kamar yanzu a ce ya karim da aka zaifin ya kai mutum mai karimci ga bako ya zo gidanka da yake so a ce nuna masa halinka da karimci nuna masa kai mutumin kirki ne mai kyautata wa baƙi. kunga shi sassa ta ce ya karim na zalla duka zaifun ko ja aka zaifin ya fi a ce kawai ya kaiwa ne ya aka ambaci sifar da aka sani kamar a ce ya kai ƙarƙarfa kama mun kayan nan da Allah na dora me ake so ka nuna kai mai ƙarfin ne to wannan yana daga cikin dalilai da malamai suka ambata da yasa Allah yake bude irin wannan da sifa ta imani don mutum ya zama ɗaya eh, lallai ya amsa sunansa shi mai imani ne kuma ya zamo an zaburar da shi a wajen aikatawa ko nisanta ko kuma ainihin gaskatawa ina fata mun gane Allah ta ya ne na amini la taqrabu salata kada ku kusaci sallah wa antum sukara alhali kuna masu maye malaman tafsiri sun tattauna nan ana nufin la taqrabu salata ma'ana fi'ilus sala ko kuma makinan sala ya kuma su imani kada ku kusaci sallah ake nufi ko ko kada ku kusaci wuraren da ake sallah ma malamai suka ce duk biyun ake nufi akan haka kamar yadda baya halatta mutum ya zo ya yi sallah yana cikin maye to baya halatta ya sha kayan maye ya shiga masallaci domin masallaci ya karkaka ya tsabtata daga irin waɗannan da suka yi abin da musulunci haramta to Allah sai ya ce la taqrabu salata wa antum sukara sukara jam'i ne na sakran sakran shine wanda yake maye menene maye malamai suka ce ne tafiyar hankali ko gushewar hankali ta hanyar jin wani nishaɗi ta hanyar jin wani abu na daɗi wannan don ya nuna akwai bambanci tsakanin suma da maye wanda ya suma bai cikin hankalinsa to amma ba wani jin daɗi ne ya sa ya rabu da ainihin haicinsa ba shi kuma wanda ya sha kayan maye yana sha domin ya ji wani yanayi kamar yadda za ku ji wanda ya sha kayan maye wani sai ya ce yana jin shi ma yana tashi sama wani sai ya ce ai shi ne masarkin gari gaba ɗaya wani ya shi ya fi kowa kuɗi saboda ya burke ya fita ainihin daga cikin hayyacinsa to Allah sai ce na ta karabu salata wa antum sukara kada ku kusaci sallah kuna masu maye kun ga bayan Allah wannan shi ya nuna mana muhimmancin sallah da matsayin sallah cewa lokacin da mutum yake wannan yanayin ba a ma yadda ya kusace ta ba ba a ce na tu sallu ba kada ku yi sala'a kada ma ku kusaci sallar ma'ana ku taga cewa za ku yi ta wa antum sukara alhali kuna masu maye hatta alamu ma ƙuluna har sai kun san abin da kuke faɗa. To ita hatta tana zowa da ma'anoni, akwai hatta aliliya akwai kuma hatta ga'iya, hatta kaza, za ka ce salamun hiya hatta matsala ilfajar, kun ga wannan hatta ce ga'iya. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر kunga wannan hatta take nuna wato gaya me ake nufi da gaya kaman ka ce ma wani wane zauna wurin nan kada ka tashi har sai na zo to kenan menene gayan zamansa wato ainihin zuwanka zuwanka yayi zamansa ya kare an gane ko to akwai kuma hatta wadda ita kuma tana nuna wato ainihin ta'alili ba wai gaya take nunawa ba humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu munafikai suke cewa kada ku ci yadda wannan sahabban wannan mutanen da suke tare da shi suna nufin manzo alaihi salatu wassalam har sai yunwa ta addabe su sun fashe to ku fahimta anan da suka ce hatta yan fadu suna nufin idan suka fashe kowa ya bar wajen za su ci gaba da ciyar da su ba haka suke nufi ba ma'ana liyan fadu ko liyan fadu dan su bar wajen kenan ashe wannan ta'aliliya ce ba wai ainihin iya ba to ita wannan hatadin malaman tafsiri suka ce tana ɗaukan ma'ana biyu ko dai la taqrabu salata wa su sukara me yasa aka hana ku wannan lita'lamu ma ta na, don ya zama har kun san me kuke faɗa ko ku a'a in muka ce ga iya ce la taqrabuha ila an ta'alamu mata guluna har sai kun kai lokacin da kuke tantance abin da kuke faɗa. To a bayan Allah, malamai suka nuna cewa wannan aya ta nuna mutumin da yake cikin maye duk wani aiki da zai yi shari'a ba ta kallon wannan aikin a matsayin karbatsi tare da cewa akwai saɓani na malamai cewa maye kala biyu ne akwai maye da halas akwai kuma maye da haram akwai fitar hankali wanda Allah ya kaddara wa ɗan adam ba shi ya taka rawa a wajen samuwar wannan abin ba akwai kuma gushewar hankali mutum shi ya siya ya biya al'ada me yake nufi da wannan maganar yanzu mutumin da la sama Allahu aka haife shi yana mahaukaci ko kuma a'a bayan yana da hankali yayi wata rashin lafiya ta shafi kwakwalwarsa sai ya samu tabuwa kun ga wannan babu taka rawarsa haka Allah ya jarrabe shi akasin mutumin da yake kan kayan maye har suka taba kwakwalwarsa har ya zamo ta juye har ya zamo mahaukaci to jamhurin malamai sun ce duk wanda kwakwalwarsa ta taɓu ya zamo ba shi da hankali duk aikin da ya yi shari'a ba ta karɓi wannan aikin ba na farko da zai yi sallah ko ta yi daidai wannan sallar ba ta yi ba to ya ma za a yi yi daidai ƙila dai a ce sauƙi-sauƙin bin sallar yake a tsaya ya tsaya a duka ya duka a ɗago ya ɗago to muƙaddara bai faɗi komai ba har an gama sallar ya yi ruku'u daidai su duda daidai komai daidai amma kash baya cikin hankalinsa to wannan sallar ba ta yi ba idan yake ya saki matarsa a lokacin bata saku ba idan ya ce ya dawo da matasa a lokacin bata dawo ba idan ya ce ya yanta bawansa bai yantu ba in ya ce ya kyautar da dukiyarsa ba za a karɓi wannan ba jamhurin malamai suka ce ko mayan na haram ne ko mayan na halal ne ko gushewar hankalin haka Allah ya ƙaddaro masa ko kuma shi ya sabbaba makansa inda dai ma shi da hankali ta wannan ayyukan ba su yi ba to amma malikiya suka ce dole a hora shi in shi ya sha kayan maye ya zo yana tambele ya ce ya saki matarsa malikiya suka ce ta kasu waye ce shagiya ya ce ya ainihin shaƙa kayan mayan suka ce in yi ce ya ‘yanta bawan sama ya ‘yantu. To, amma ra'ayin zuhurin malamai shi ne ainihin mafi rinjaye. In dai ba shi da hankali, duk aikin da ya yi a wannan halin bai yiwu ba. To, malamai sai suka ƙara da cewa ko da mutum za a jarrabe shi da tsananin fushi, fushin da zai yi aikin da bai san ya yi ba, ya furta bai san mai furta ba, to shi ma wannan shari'a ba ta kallon aikin da yi ina fata kuna fahimta akwai hadisin da yake cewa wato la talaqa fi ikrahin aw iglaqin ma'anan hadisin kenan babu sakin aure a cikin tilastawa ko kuma kulle tunani akwai mutumin da idan ransa ya ɓaci sai ga wani ƙwarye-ƙwarye mahaukaci ne zai iya yin tsirara bai san ya yi tsirara ba zai iya fadawa inda zai halaka bai san ya fada ba to in mutum ya yi saki irin wannan lokacin sakin bai yi ba mun sha maimaitawa akwai mutumin da zai zo ya saki matarsa wani ma ce saki uku ya sake ta ko kuma igiya ɗaya ta rage sai ya sake ta kuma sai kuma yana da dama mara amfani sai zo ci ala gafa ta malam wallahi na saki matata amma a cikin fushi na sake ta sai mu ce to Allah gafarta malam ka taba ga an yi sakin aure ana wasa ana dariya ai duk sakin auren da ka gani ana yi a bacin rai ake yin sa amma wani irin bacin ran shine abin tambaya in bacin ran ya kai in aka miko maka kan sakali ko wuka zararriya zaka kama zaka iya fadawa rijiya baka san ka fada ba ba za ka iya gane wannan namiji ba ne wannan mace ce za ka iya tsallaka titi mota ta taho a guje to da mutum zai yi saki a wannan lokacin za mu ci sakin da ya bai yi ba nan Allah subhanahu wata'ala sai ya ce hatta alamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa malamai suka ce a nan? akwai aiki akwai magana ba ce hatta ta'lamu ma fa’aluna ba sai aka ce hatta alamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa domin galibi ita faɗa ita ce abinda akan iya kasa tantancewa kafin kuma ainihin aiki akan haka sai wasu malamai suka ce wannan ya nuna da mutum zai zo ya sallah a azhar ko azhar kin zo kin yi kabbara harama kin kabbara sallah kin yi kin gama sai aka ce maki wance sallan nan da kika yi ta azhar raka'a farko kin karanta Fatiha da sura kika yi shiru kika ce to ni dai ina ga kamar na karanta to shi shikenan kin karanta Fatiha wata sura kika karanta ce wallahi ni dai ba zan iya tunawa ba a raka'a ta biyu bayan Fatiha wata sura kika karanta to wala ni ma dai ba iya tunawa ba to yanzu don Allah kin daɗe a ki, kin samu natsuwa irin wanda ake bukata wala ni dai ba iya tunawa ba kina da tabbacin cewa raka'a hudu kika yi a zahar din nan ba zan iya tunawa ba akwai malaman da suka ce sallah ba ta yi ba suka ce domin mai wannan sallar bai san me yake faɗa ba kuma bai san me ya aikata ba wannan ra'ayin wasu daga cikin malamai ne amma wasu malamai sun ce ya sauke nauyi ba za a umarce shi je ya sake sallah ba saboda ma'aiki alaihi salatu salam, yana cewa ɗayan ku zai iya zuwa yana sallah sai shedan ya dinga yi masa wato ainihin wasa da hankali ya dinga ce masa uzukur kaza uzukur kaza kaza ka tuno kaza ka tuno kaza ka tuno kaza kusa ka tana faruwa abinda ba ka iya tunawa in kana wajen sallah sai shi dinga dinga tuno maka shi a cikin sallah na taɓa ba ku kissan al-Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala cewa wani mutum ya je ya haka ya binne kuɗinsa sa yayi juyin duniya ya tuno inda ya ɓoye wannan kuɗi ya kasa tunowa sai ya je ya ce ma imam abu hanifa ya kai imam na binne kuɗi na amma wallahi ban san inda na binne su ba na yi tunanin duniya na kasa tunowa sai ce to ka je ka yi alwala kai na tuna a biyu ya yi alwala yana kabbar harama sai ya tuno kun ga sai yankewa sai ce to dama ce dan ne ya mantar da kai amma da ka shigo sallah shine ke so ya bata maka sallah almuhim shedan zai zo ya dinga kawo mutum tunani tuno kaza tuno kaza sai ya zama sallan mutum wajen saba'in ko tamanin a cikin ɗari ta tafi a tunani to sai hadisi yake cewa ɗan adam bai da wani abu sai abin da ya hankalta to da wannan malamai suka ce mutumin da tunaninsa ya tafi wata duniya wasu lissafe-lissafe wasu tunane-tunane ƙila goma a cikin ɗari ko ma casa'in a cikin ɗari to ba za a ce sallar ba bata yi ba saboda hadisi yana ta ko wanda zai yi sallah bai da komai sai rabunta, sai kashi ɗaya akan hudu har dai ma zuwa kashi ɗaya akan goma ina fata an gane to Allah subhanahu wataala yake cewa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna anan malamai suka nuna ba wai abin da ya shafi kayan maye kadai ba da mutum zai zo ya yi sallah ga wani abun da zai ɗauke masa hankali daga wannan sallah to shi ma'anin ya yi abin da ba daidai ba shi yasa malam mai ahalari daga cikin hatu sana ya ce wa kullum ma yi shawishuhu fi kunmihi au fi daidihi makaruhi ne mai sallah ya bar abin da zai ɗauke masa hankali a cikin ajihunsa ko kuma a rataye a wuyansa yanzu a ce wata ta zo tana sallah ga tv a gabanta a buɗe ana wani shirye-shirye to yanzu sallah take ko kuma kallon shirye-shiryen da ake ko kuma an buɗe gidan rediyo ana wani program sai ta kunna wai tana so ta yi sallah kuma kada wannan shirin ya wuce ta to yanzu sallah za ta yi ko kuwa shirin za ta je Allah dai bai sa mutum zuciya biyu a cikin kirjinsa wannan tana hankalsa kaza wannan tana gane kaza to dai yan uwa malamai suka ce wannan aya tana nuna cewa kusantar sallah halin maye baya halatta ga ainihin musulmi in yi sallah yana maye sallar ba ta yi ba shari'a ba ta la'akari da wannan sallah sannan a daidai lokacin ba a yadda yadda masallaci kuma yana maye ba kamar yadda muka faɗa da farko sannan Allah sai ya ce wala junuban sannan baya halatta ku je wa sallah alhali akwai janaba a jikinku illa ajiri sabilin sai dai mai tsallakewa hanya a nan malamai sun faɗi maganganu guda biyu wasu suka ce abin da ake nufi yadda ya haramta mutum ya yi sallah yana maye to kuma ya haramta ya yi sallah da janaba a jikinsa nan sai aka ce wala junuban aka kawo abin da sigan na kira don a nuna kowace hanya ko ta wani hali da ba ta samu bai halatta mutum ya tsalla ainihin a wannan hali suka ce sannan kuma ana magana a kan shi kansa masallaci illa abiri sabinin sai dai wanda zai wuce ta hanya yanzu mutumin da ya zama janaba ta same shi yana so ya ɗauki wani abu a masallacin nan to ya halatta ya shigo ta wannan kofar ya ɗauki wannan abin ya fita ta wannan kofar ko ya ɗauka ya sake koma ta inda ya fito ko kuma duk hanyoyi a rufe suke hanya tilo ce mutum zai wuce ya shiga ta nan ya fita ta nan a masallaci amma kuma ga janaba a jikinsa to addinin musulunci ya halatta cewa a zai a wuce <coughs> da wannan malikawa da shafi'awa da hanafawa suka ce duk wanda yake da janaba baya halatta yayi sallah da wannan janaba kuma baya halatta ya zauna a cikin masallaci da ita sai dai shafi'awa sun yi togaciya suka ce idan mutum yayi taimama ya halatta ya zauna a cikin masallacin idan bukatar haka ta kama amma idan bukatar haka ba ta kama ba shi ma ba zai zauna ainihin a cikin masallaci ba saboda haka wannan aya ta nuna mana cewa alfarman masallaci da matsayinsa ya kai yadda ba a yadda mai dana ba ya zauna a cikinsa ba ta wacce take hali na jinin al'ada fa ko kuma hali na jinin ainihin haihuwa ita yanzu ta samu ta zauna a masallaci ko ko ba ta samu ta zauna a cikin masallaci ba ta wannan shi ne mahalli na saɓanin malamai malikiya suna ganin hukuncin mai janaba ta hukuncin mai jinin digi ko jinin al'ada ba za su zauna ainihin a cikin masallaci ba akwai wani hadisi wanda ke cewa inni ni masjida li junubin aw ni ban halatta masallaci ba ga mai janaba ko mai jinin al'ada sai dai malaman hadisi sun ce shi wannan hadisin bai inganta ba shi wannan hadisin bai inganta ba to sai suka ce akwai bambanci tsakanin zama da wucewa suka ce idan wata bukata za ta sa mace ta je ta ɗauki wannan bukata ko ta shiga ta wuce to ita ma babu matsala saboda hadisin bukhari wanda na Aisha Allah kara mata yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mata dauko mun na a cikin masallaci sai take cewa inni ha'id ya ma'aikin Allah ina hali na rashin sallah sai ya ce haidatuki laysat fi yadiki ai al'adaki ba a hannunki take ba me wannan ya nuna ya halatta ta shiga ta ɗauka ta kai kuma ko ta taɓa wani abu wannan abu ba shi da wata matsala Ta saboda ka Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa wala junuban illa abiri sabilin sai dai wanda zai bi hanya ya wuce hatta taghtasilu har sai ainihin kun yi wanka kun ga anan aka yi bayanin sallah aka yi bayanin masallaci sai aka yi bayanin wato ainihin janaba sai aka yi bayanin wanka aka ce wala junuban illa abiri sabidin hatta tartasilu har sai kun yi wanka to ina maganan alwala ba ambaci alwala ba malamai suka ce domin babban tsarki to ƙaramin tsarki ya narke ƙarƙashinsa. me yake nufi da wannan magana idan janaba ta samu ɗan adam da zai fada a cikin kogi da niyyar wankan janaba ya wanke jikinsa ko'ina to kawai sai ya wuce masallaci ya sallah wannan wankan alwala ta narke ƙarƙashinsa ma'ana ya kwafe makwafin alwala shi sa za ka ga ƙarancin ilimin wasu wanda bayan sun yi wankan janaba kuma sai sun wahalar da kansu sun sake wata alwala wai sannan su yi sallah to malamai sun ambata wannan daga cikin bid'o'i a addini domin hatta hadisai da suka ambaci yanayin wankan manzo alaihi salatu Salam, musamman hadisi na Aisha Allah ya kara mata yadda cewa yana yin alwala irin alwalarsa ta sallah to sai malamai suka ce wannan alwalar da zai yi kafin wankan da na ba, sifatu kamalin ne wato shi ne sifa ta kamala in mutum zai yi wankan da na ba bayan ya wanke tsakanin gwiwoyinsa ya zuwa cibiyarsa to yi alwala irin alwalar sallah hadisin na na ummu salama manzo alaihi salam yakan jinkirta kafarsa sai ya kammala wankan sai ya wanke kafafuwansa wasu malamai suka ce a'a ya yi alwallar gaba ɗaya to amma shi ban daki irin wancan lokaci babu da ɗaya ƙasa ce idan mutum ya yi wanka ƙafasu za ta zamo a cikin ɗan taɓo-taɓo ko ɗan ruwan-ruwa to kamar ɗaura ɗauraye ƙafafuwa ne alayhi salam yake yi bayan ya kammala to almuhim dai wancan gamatar da alwala da manzo alayhi salam yake kun ga kafin wankan ne ba bayan an gama wanka ba kuma shi ma wannan sifa ce ta kamala wankan da na ba mafi kamala ko wankan jinin al'ada mafi kamala ko jinin biki wanka mafi kamala shine a gabatar da alwala kafin yin wankan amma da zai yi wankan gabaki daya mu ya halatta a je a yi sallah da ita sallah ta farilla ko ta nafila domin wannan wankan ya kwafe makwafin alwala kamar yadda bayani ya gabata to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ke cewa hatta tagtasilu har sai kun yi wanka sai ce wa in kuntun marza to kuma in kun kasance marasa lafiya marza jam'i ne na marid wato ainihin in kun kasance ba ku da lafiya wani irin rashin lafiya idan mutum ya ɗanji yana zazzabi ko yi zai yana mura ko ko sai ya kasance ranga-ranga to malamai suka ce a nan Allah ya ba da ƙa'ida ya ce balil insanu ala nafsihi basira akwai abin da ba ka da buƙatar sai ka je an yi maka wani bayani kai alƙalin kanka da kanka ne sai malikawa suka ce rashin lafiyar da zai hana a yi wanka inda na ba ta samu ko rashin lafiyar da za ta hana a yi alwala a tsallaka zuwa ga taimama to shi ne rashin lafiyar da ɗayan uku zai kasance idan an yi amfani da ruwa ko dai idan an yi wanka za a kamu da wata rashin lafiya kamar me kamar a ce ana tsananin sanyi kuma ruwan nan na sanyi ne babu abin dumamawa idan mutum ya yi wanka da wannan ruwan zai kamu da rashin lafiya to musulunci bai yadda ya halakka kansa ba ya zo a wani hadisi sahabbai sun yi tafiya sai janaba ta samu ɗaya daga cikinsu ana tsananin sanyi sai ya tambayi abokan tafiyar ya ce janaba ta same shi kuma ana tsananin sanyi ruwan nan yana da sanyi yana tsoron rayuwarsa idan yi wanka akwai wata mafita sai suka ce dole sai ka yi wanka suka ba shi gurguwar fatawa ya zo ya yi wanka da wannan ruwa na sanyi zazzabi mai ƙarfi ya kama shi ya zama shi ne ajalinsa aka zo aka faɗa wa manzo alaihi salatu wasalam ya ce qataluhu ba.' fa halla sa'alu sun kashe shi kuma su ma Allah ya kashe su me yasa ba su yi tambaya ba da ba su sani ba to sai malamai suka ce idan jaraba ta sami mutum ko ya zamo jinin al'ada ya ɗauke mamace ko jinin haihuwa kuma ga lokacin sallah ya yi ko dai ruwan nan na sanyi ne in ta ce za ta yi amfani da shi to za ta cutu ko kuma a'a dama akwai wani rashin lafiya idan an yi wanka da ruwan sanyi ko alwala rashin lafiyar nan zai karu ko hali na uku za a samu jinkirin waraka wannan su ne abinda malamai suka ambata haifar da sabon rashin lafiya ƙara rashin lafiya akan wanda ake da shi jinkirin waraka to duk lokacin da mutum ya ji a ransa in yi amfani da ruwa ta fuskan wanka ko yi amfani da ruwa ta fuskan alwala ɗaya daga cikin ukun nan zai faru to ya halatta mutum ya ajiye amfani da ruwan ya yi taimama kamar yadda aya ta ambata mana kenan ba sai ainihin mutum ya je likita ya ce masa kaza kaza za'a eh, rashin lafiya ka ya kai gejin da ba za ka ainihin alwala ba ko ba za ka yi wankan ba ba saboda ka ainihin sai ka zo ka yi taimama a'a kai da kanka za ka ji da kanka da ka ji ɗaya daga cikin uku zai iya faruwa to addinin musulunci ya ba da dama ya zama ainihin an ajiye amfani da ruwa yan wa wannan yana daga cikin sauƙin addinin musulunci shi yasa Allah ya ce wa ma da ala alaikum fiddini dini min haraj Allah bai sanya muku kunci ko takura ko damuwa a cikin addinin musulunci ba shi musulunci ya tana da mafita kafin ainihin matsala ta faru to Allah yake cewa wa in kuntum marza in kun kasance ba ku da lafiya au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya nan ma sai aka ce au ala safarin ko kuma kuna halin tafiya a larabci akwai asafaru akwai azzihabu menene asafaru ne da hausa mu ce balaguro ta yadda da za a zo neman mutum ina wani ake ayyayi balagoro ina wance ta yi balaguro ta yi tafiya to wannan shi ne abin da ake magana wato a wannan aya shi ne ainihin askafar. me a ka ambaci halin tafiya malamai suka ce domin halin tafiya hali ne na samun ƙarancin ruwa musamman a wancan lokaci larabawa suna da ƙarancin ruwa za ka samu suna yin guzirin ruwa a cikin salkunan su wasu su lataya a wuya wasu su ɗora akan rakuma ko akan jakuna ko akan duk wani abin hawa nasu ta ko kuna halin tafiya au lamastumun nisa ko kuma ya zama kun shafi mata falam tajidu an sayyi na'am auja ahadun minkum min al-ghaib ko kuma ɗayanku ya zo daga ainihin biyan buƙatarsa na'am wato aka ce wa in kuntum maraba ɗaya au ala safarin biyu aw jaa haɗin minkum ko ɗayanku ya zo minar za'is daga wajen biyan buƙatarsa asali alga'iku ne wuri kwari wato aka fin tudu lokacin da ake sauke wannan ayar larabawa ba sa gina bandakai a gidajensu suna ganin ƙazanta ce a yi ba haya a cikin gidaje saboda haka sai dai suna da tsari misali a ce maza duk lokacin da buƙatar tsugono ta kama za su yammacin gari duk lokacin da buƙatar tsugono ta kama mata maza za su yamma mata za su yi gabas ko kuma akasin haka ko mata su yi arewa maza su yi kudu ma'ana dai da ba za a haɗu da juna ba to galibi larabawa sai dai wajen yin bawali to kun ga duk mutumin da zai yi tsuguno ba zai hau kan tudu ba zai samu kwari wanda ba za a hango shi ba to saboda addinin musulunci bai san ambatan abin kyama karara to sai aka ambaci sunan wurin da ake yin abin da sunansa ai kuma muna cewa bayan gida ta ce wane ya saka bayan gida domin a yi zama an saka ya domin a bayan gida ake zuwa ana yi a wancan lokacin to Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa ko ɗayan ku ya zo daga biyan bukatarsa auna mastumun nisa ko kuma ya zamo kun shafi mata ana da ƙira'a guda biyu a nan hamza da kisa'i suka karanta au lamastumun nisa'a jumhur au la masumun nisa'a in aka ce la masa yunanisu ya zama aiki ne ta ɓangare guda biyu shine mufa'ala in ka ce la abtu fulanin mun yi wasa ni da wani to amma kuma mufa'ala takan zo ba a bazinta ba in ka ce a kabtu lissan to nan daga ɓangare ɗaya a kuba ta kasance ba ka da kishiya da ke ka ba to in mun kalli kira'an jumhur da suka ce aula masumun nisa an nuna abin ya kasance ta bangarori biyu za ka ɗauki kira'an hamza da kisa'i aula masumun nisa to ana nuna abin ya kasance daga ainihin bangare ɗaya to wannan dai yana buƙatar gaskiya bayani sosai kuma an nuna min lokaci sai dai mu yi hakuri mu datse anan. nan abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ba mu lada Abin da muka kuskure na roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din